muka taba hadisa ba makalam idan muka taba hadisa daga baya sai mu dora da shafi na ina ga sha biyar kenan ko? dai كوبيو لو أدرك رسول الله شيء مكي نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض متفق عليها daga sai tana shi إيال cewa iyalin gidan الله صلى الله عليه وسلم ba su taba koshi tun da ya zo madina ba su taba koshi da abincin da aka yi shi da alkama ba tsawon kwana uku a jere har yi rasu tsawon shekara nawa kenan zuwa su madina zuwa rasuwarsa shekara goma ko wato shekara goma a gidan manzan allah a madina ba taba koshi da abincin da aka yi shi da alkama ba a kwana uku a jere za a yi kwana ɗaya na yin kwana biyu amma kwana uku a jere ba ta yin wannan ba har allah ya masa rabuwa ne wannan yake nuna inda manzala yake da gudun duniya ba ɗan a fanta ma bane ba ɗan a shana bane ko inda yana iya yin kyautar dabbobi tsakanin duwatsu guda ya ba da dabba guda ɗari ko har kenan so yake ci mai kyau sha mai kyau a tabbatar fata a yi wadata za a yi to amma shi ce ga yana da kwatankwacin dutsen ƙungu na zinare ba zai so a ce an yi kwana uku bai ƙara da shi alaihi salatu wasalam ce in kaga wani abu da zai rabu sai dai wani abu ne da ake bin ka bashi kake jiran lokacin biya yi ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya masa rayuwa kala ya masa rayuwar masu kuɗi don ya samu ladan infaqi ya masa rayuwar talakawa don kuma ya samu ladan asabar ko sai eh, da mai kuɗi ya talaka ya jarraba su ne kowa da irin za su jarrabawa wannan an bashi kai basa ne ya za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba in yi da cewa shi yanzu da kawon ma an nisa kyau layi da ya busa ya eh, su kaɗa ya ka ne ko ko ka tambaye shi wa ya tsana ku ne me ke so ce ne Allah malam ita bakar magana kuma inda ka talaucin bai bushe bai bushe ba kaga ya faɗi jarrabawa ko bai canja abin da Allah ya kaddara ba shi kuma wancan shi ma wakilin shi inna ma'utitu wala ilmin indi ko ko indiya indi darada eh indiya ko wujidu a ilmi indiya a kaga ayawar shi zaka ce indiya ne saboda na kalmar ta amsa ila sakir kamar almuhim to shi yasa ذهب أهل الدثور بالأجور ما زال yana da lada ala ko mutum ya ji yunwa ya haƙuri ya ga abin sai yana so ma Allah bai hore masa nan ma ya haƙura ba zai sata ba ba zai faɗi maganganu marasa kyau ba ba zai yaki halal yaki haram ba ba zai irin addu'o'in nan bai Allah ka hore kawai eh ba wai Allah ka hore halal ba Allah ka hore kawai haka an taɓa jin wani ya ce an ce Allah ka hore mana halal ce ke da Allah ke mana shi jami'a ne su ke addu'a kace irin wani addu'a na taɓa yin kaurin shekara biyu ba na samun komai amma in Allah ya hore sai shi da baki na ba shi me yake nufi duk da tazo da mutane yake kenan Allah ya garfa su wani ya nuna maka zuhurin gidan manzo Allah da ya koya wa iyalin nan sai sa Umar wata da ya zo ya gan shi manzo Allah ya kwanta ya kalli gidan ya kalli taskar ya ga manzan Allah ya kwanta ya tashi bacci duk nan ɗinsa tabar martaba ta yi shaida a jikin gefen manzan Allah sai a asali sai ya fashe da kuka ce ba suke sanar da su kai sarga su yana gana ga masu ayyana duniya ba ta haka bace a duniya sujudul mu'min da jannatul ba kuma haka bai ana cewa mu'minin yana da abin da yake na halal ya ci abin da Allah ya halatta masa ko na'am manzala da yana nuna duniya ba komai bace kuma karka ga cewa wai kana samun kuɗi sai ta kafa wanda فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي شيء wanda sa daidai abin da zai ci koyo sha hannu baka hannu kwada an wulakan kalfajin ba haka bane kowa ya na gaba an aisha rabu zai lawan annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar shay yusibu almu'mina hatta shawkati yusibuhu illa kataba Allahu lahu biha hasanatan aw hubbu qalbi akhbiya manzo Allah ce babu wani abu da zai samu mu ko da kaya ce za ta soke shi kashi Allah ya rubuta masa laja ko ya kankare masa zunubi dan biyu kun yi hadisin farko ko ya tura وما يسمى المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هزل ولا أذن ولا غم حتى الشوك تصيبه إلا قدر الله بها من قضاياه mai wannan hadisin kaga kun sharhin sa a baya wato abin da yake nufi duk abin da mumin ya tsinci kansa a cikin alkhairi ne a gare shi kamar yadda manzo Allah ajaban li amri mu'min inna amrahu lahu inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min saboda shi mu'mini in abin farin ciki ya same shi sai gode wa Allah sai abin ya zai masa alkhairi in na bakin ciki ne sai koma ga Allah ya haƙuri sai kuma abin ya kasance masa alkhairi kaga babu faduwa a cikin gaba daya to shine abin da wani hadisi yake faɗa ko yaya masifa ta same ka ko yaya abin rashin jin daɗi ya same ka to kai hakuri ka dauka cewa wani zubi ne ta yawa a sabon kuma musibatin fahimi ma kasabat aidikum wa ya'fu an kafir na gaba an aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل والله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات daga aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya koma zuwa ga fudarsa makwancinsa sai ya tofa kul huwallahu ahad da kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas sunan ko gaba ɗayansu zai tofa kuma yamsahu bihi ma wajahu sannan sai ya shafi fuskarsa da tafin nasa guda biyu kenan wa ma balagat yadahu min jasadi da kuma duk inda hannun zai iya kaiwa a jikinsa ya fa'al zalika talata marrat yana yin haka har sau uku in ka je tafsiri bayanin wannan hadisin zaka sabanin malamai shin za a yi tofin ne kafin a kullu walla kafin a yi karanta alqur'ani ko kuma za a karanta alqur'ani ne a yi tofin saboda wasu ruwayoyi da suka zo da fa da ta'aqib amma almuhim za ka yi sau daya ka goga ba dole sai goga ko ina ba inda dai hannunka zai iya taba shi kenan domin kai sau ɗaya kai sau biyu kai sau uku shi kenan kuma sauran adkar ɗin da aka faɗa manzo Allah ke cewa man qara bil ayatayn min akhir suratul البقرة في ليلة كفتاه da azkar kala kala shaidan kansa ya faɗa abu hurairah cewa an ka karanta ayatul kursi to Allah zai ba za ka kasance ba kana da nigari daga Allah subhanahu wa ta'ala shaidan babu shi babu shi kansa ya faɗa abu hurairah maganin ko za ka duk wanda ka dauka riya cikin yau عن عائشة رضي الله عنها daga aisha allah ya kara mata da ta ce rahamullahu nisa al-muhajiratul awwal allah ka ji kan matan mutanen masu hijira na farko allah ka ji kan matan masu hijira na farko lamma nazarat hadhihi hadiyar aya lokacin da wannan aya ta saka wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin lallai sililluko eh, sililluko na mayafansu ala juyubihin na sirfe kiradansu ta ce a kalna uzrahunna sai suka ɗauki zannuwansu fa shaqqaqnaha suka tsatsaga su min qibl al-hawashi ta gefansu faktamar na biha suka lulluɓe kansu wannan kaga da asali matan jariri da suke in suka samu mayafi sai su sa a ka sai a sake shi ta baya sai ka gana gaba ɗaya da kirji da suya duk a wuri an saki kirji ta baya ko irin yanzu yan jahiliya yanzu ma suna yi ko yan eh, jahiliya yanzu ma suna yi sai ka ga mayafin na an sako shi kawai ba haka da shi an yi haka da shi ba sai Allah ya ce walliyar duribina a yau haka kuma sannan a yi haka kaga an rufa nan an rufa amma ka sake shi zar ba abin da za a an sako shi ta sama to sai a rufo nan a rufo nan shi ne tsakanin malamai shi in an tashi rufowa sai a rufo haka an gane ka ga fusa kenan ko kuma a rufo haka kun gane ko to tunda ba wannan muke bane dai malamai sun faɗa amma dai ba wanda ya ce ne kabi ba musulunci bane sai a wannan zamanin da muke ciki a wannan zamanin da muke ciki shine wasu aka samu wasu ce niqabi kwata kwata ba musulunci bane wasu ma suka ce haramun asali sabanin shine shin wajibi ne ko falala ne wannan shine malaman addinin musulunci ne ma suka sani shin wajibi ne kace wajibi ne to ba wajibi bane ba amma dai yafi to in kai ba laifi in ba kai ba ba laifi ko in kace kuma wajibi ne to in kai kana da lada in baki ba kai kina da zunubi an gane shi ya fi yawancin fatawar malaman saudiya ga su mafi yawanci sai kin rufe abu sauki sauran malaman duniya kuma sai ganin cewa kawai yana eh, da falala in kin yi ya fi in baki ba ba matsala amma dai a rufe ko'in to sai kuma ka samu malaman zamani ya su zo ba sa yi wa irin wancan mutanen da asali ayata sauka a kansu wanda suke sakin hijabin har kasa ba sa musu surutu ba sa ta muku amma mai niƙabin su wannan munafuka bayan ma Allah ya ce wai ku kalli ko afala yanzuruna wa fi anfusikum afala tubsirun da ayoyi da yawa da Allah ya ce ku kalli duniya ku nazari fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in ku kalla ku nazari kuma za ki rufe kyau wani kyau ne yake kyan mace wanda za ka kalla kai ta'amuli ka ji wani fikiyo irin na shaytan wani kalli ka kyakkyawa mace kawai subhanallah sai ka samu ladan sadaka wannan fikihun shekaru ne eh, wa inna shekaru na yuquna yujadilukum kawai sai ka duwa ayi kamar sai ka ce da sai ba idan maka ayoyi yana da yau ka asali ne wannan ne in ka duba tafsirai na kamar mai suna faɗa wani. ko dai a rufe gaba daya ko kuma a rufe ko ina bunda fuskar amma dai a rufe gaji a rufe wuya a rufe kawai zo gashi da sauransu to shine take yaba musu akan cewa ne ai tana sauka suka yi maza maza suka ɗauki zanuwar suka yi yayya ga ba lokacin ma ba a wayewa a ce za a yi irin wannan jamin da muke da shi a ce an yi shi lafiya lau ba kya shan wahalar ninkonan da ninkonan kawai lafiya lau za ki zira wani yanzu ba irin wanda ba yi ba ko eh an yi irin haf sunna an yi wane ne ko an yi full sunna an duk gaba ne da mini sunna da waye duk gaba ɗaya wai haf sunna haf sunna haf bida ke nan haf haf an taɓa wannan da wannan shi an aisha radiyallahu ana قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر ماذا أن يقع عدري يا تاسو قال اللهم صيبا ما تعز شيئا ألا ما ماكو رواني أنفاني رواني أنفاني في الدعاء هكا أجي وانا الدعاء من قروا هكا اللهم صيبا ما تعز عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيما أهدي قال إلى ما من كبابك ya شاء الله ya fara mata zargi cewa ya manzo Allah ina da makota guda biyu ila ayi na hukuri wanne da cikin sun yi kita mazalar ce ila farbe ma min kibabar wanda ko ba su tafi kusa da taki eh, waljari zai kurba shi ne na farko tukun na sanin waljari tsari mata manzala su ma saboda sabo da koyo sun koya gurin manzala tambaya ma ake waye kamata a yi kyauta ba wa gurin wa ya kamata a karba ba ko? Eh, ko yaushe da uliya shi ne abin da manzala ke koya mu amma yanzu mutane wai sadaka ta annabi mai daɗin karba haka ba wuce ke daɗi wai mai daɗin karba me ke son shirke kenan ba bashin ba kenan bai wa tana da wahala ko eh shi ne ya fi so ne ya karba sai zana cewa yi alayyar uliya sai nuna mai bayarwa shi ne hannunsa maɗaukaki sai ba za ka so a ce karamin maka sarki ba ya ce alayyar uliya khairun min alayyar sufura hannun bayarwa shine hannu madaukaki akwai daukaka a ciki hannun karɓa kuma shine hannu makasanci ka ba surutu ka rufe ilimi ko da asfalar sabirin ka babu daɗi a ce kai ko da kalmar dai ko da ba a ce wai ban ce wannan su ne can ba amma dai ko sinadarin kalma a ce a cikin wannan akwai wannan a cikin wancan akwai wancan ai zaka guje su to da haka yake tambaya ko maza yana faɗa wani hadisi ya ta ta umina la tahqiranna da li jaratiha walau fi sana sha'a ya ku matan mummune kan ku raina abin da makociya za ta ba makociya ta ko da ko fitan a ah, shatin akuyan in an dafa wani abu wannan al'ada ce mai kyau ta musulunci da take an zo shi cewa ana yin kyauta daga wannan gina a kawancin gina ba dan ba su shi ba sun gaza ba kuma aka ce ma in kun tashi kake ne abin da zaki bayar kuma su ma ce kake raina kasu raina abin da za a ba su kenan saboda me yake nuna maza ce ta hadu ta hafu ku ga yin kyauta za ku so gina amma sai ga yanzu wannan kocin ba ruwansa da wancan makoci kwata kwata babu alaka ya eh, wani mana za ka kage to wani abu sai ya tura gidan me raina su aka yi ne ko ya ba abin ba na cin mutunci bane wani abu lokacin za ga wani gidan sun yi suna da hali sosai amma ba su iya dan waje ba ko matar da ya kai irin boko ta sosai ba da iya dan waje aka wata dan waje tare da ƙeme daga baya da ta ci kudin ta wuce Allah tura dan waje a neman mu ko za ka kire dan waje da zaki kai mata duk waye wata wata kire wannan dan waje zai iya burge ta ko aka man laraba ne in suka tsine da farko sai ga aka wani injin musu ana wani waya amma aka ci ɗaya sai sai ba baka sabon siro ne ga eh, ka sire ga ka sire wallahi saboda wani abin da ka gaishe daga farko za ka iya ganin amma in kana na sai da za ka Idan ka dai ka da juna an da yawan yin kyauta ta arena abin da za a bayar wani lokacin musamman da yawan da suke zaune da makotan da ya tabbatar ba su da hali to ko yaya abu yake da a ce za a zubar wanda alkin ta sha ba a ba su a ba su zama zana ce wanda ya kwana cikin ƙoshi makotin sai kwana cikin wa ba shi da gani wallahi la yi minu la yi minu la yi minu ba ta shaba'an wa jihar hu jari to kuya ya ji kakkare na isa ka sun dai ba wanda zai ba da kofatar akuya ko ku shi sa maza ji kakkure na ko da ko kofatar akuya ne saboda zai amfanar da wani zai amfanar da wani kuma ko kai ma yanzu in ka tashi wasu tsoron da kake ganin sun rufe ma ba za ka iya sa suka fita ba kana da wani kuma in ka bashi da shi zai kulle sallah ka ji ma ke lokaci za ka je ka zubar ne wanda yake da cutar da yake bukata ka bashi in kuma abin ya fi ya dora sai kuma ka ringa bada abin da ranka ma yake so ko manzo Allah ya ce ma na kasar sarbatun min ma idan eh, ka ta bayarwa tana ragewa ana wani tace da ke ragewa ana wani عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ما شاء الله قرأ مثلا تقول شو من الله سبحانه وتعالى كسن شيء ينا كربر كوتا شيني الهدية كما ينا ساكاوا إلى أن باش كوتا وانا حديث شيني كبيرنا كم أسأل ينبجي شيني هذا تأذيك أباك قوم كاوا أشل يا هذا تأذيك بكي بكير نماتا كاتاشي ذاك بكي مال أبو بكر sai ya kama gudunmawa an kai maka dubu goma shi ma ya tashi zai nasa bikin bala amma sai ka ɗauki dubu ashirin ka kai idan ya tashi bikinsa baka kawo komai sai ya zo to ina dubu goma nan da na baka <laughs> me yaran kuma bai ko mata suna yi ba wallahi mata suna yi a ah, wannan ya halatta maza na karɓar kyauta kuma yana sakawa ga ya halatta a ah, hadu wanda zai mana bincike gobe sai duba mana wala ta mun da saktir ya hada da wannan sai mu ji labarai a gurin gobe Allah ya حواشي حواشي إيه حواشي حواشي جمع حاشية كونان شي حاشية شي نجيب إيش إيسا قال تابع شي أمس حاشية أبو نعم. هيرو إيه بوتر بوتر نجيب إيسا كتو حاشية الملك إم فارق يا أمس كي وش ما شاء الله تعمل جواشي زمان زل الناس كي إيه سكي ينكا وسسي الخمارة شو اللي بيعمل دا اللي طاف ولا يتنزل إيه أكيد ويا بقى إيه ya kewaye in ma haka ne ya kewayo eh, idan ma kuma haka din ne shi ma ya rike eh amma aka yanke zai ishe shi zai ishe su kuma su ai ba kudi girman sa hawashi jam'u hashiya kai na ce ha kai kuma zai da jamburin jimin haka sa a ah, hawashi malam nan na idza awa ila firashi da aka ce ya fa'alu zalika salasa mara ana nufin da ya karanta qul huwallahu falaq da nasi da tofa an ya shafa karanta qul huwallahu falaq da nasi tofa an ya shafa sun yi daidai sai ya shafa sai ya